abin da ke cikin amma abin da muke kuma roƙon jama'a shine waɗanda ke da kokari wurin batun kafari da tunare da duk abin da aka san gawa na nema a zo da shi nan akwai wurin ajiyewa nan muka kulle akwai sha turin malam isu ɗan ka baya an zo ana ajiyewa wani kafari ne dai sinke wani abu ya zo mu ba mu ma akwai yaran eh, masu aikin makabarta bisa a takaice sarki abin da dalilin da ya sa aka yi wangan da yanzu jama'a takbir yau ne insha Allah aka kare aiki da muka zo muka ce muku wurin wankan gawar nan daga kasan kumashi mutuwari da muka yi na musulmai da arzikin ku ne aka yi to yau ne aka kare matan nan ganga wurin da za ta wankan mata ta nan ake kwanci da shi ala wani wanda da an kare su daurin matan wannan ruwa ya tabi nan ganga yana bin cikin hosun ga yana bin su isa yana bin cikin hosun ga yana fita ruwan kuma da za share nan shi kuma ya bin ga fita to yanzu ka duba air condition mun mai babba air condition kada in kana don in ka duba ga wurin air condition nan za ta so aiki to kagan a eh, to kagan haifar bishin kenan tana action to yanzu da kai da kallo yanzu ba wani aiki da aka yi nan duk da waje kala video kala fasa to kagan akwai ruwa ruwa na nan to wannan ruwa shi rijiya da muka yi nan rijiyar na can shi ke supply ruwan da ya ba wani shi sa ruwan nan an sa pipe da shi da aka wanke mamace in ka duba an yi aiki aikin nan ya yi perfectly ita yi ta aikin nan ya yi perfectly ba wani magana nan ake wanke gawa mata domin tun da aka yi gudan nan ya bari ana kawo gawa ya yi kwarai yanzu to yanzu wanda kawo an samu biyu ya yi nuna sai in an kawo na mace da namiji ko maza biyu ma ana yin wanka nan ana kuma yin wanka nan misali kuma cikin dare su mai shi ya mutu ne aka yi release na aka ba musulmai ba mu ni mu je mu sa su daga da kafirai an ya kawo a ajiye yan ko a ajiye wuri guda akwai sha nan da komi an kulle kafin da safe a zo a yi gawar da wanka da wannan ga aiki ni complete kana kallo ga air condition duk da aka kana kallo ga air shi gashi nan ga an saba air condition an komi everything is now perfect. da abin nan kare kare da kyau su gani is not perfect yanzu ba wani magana an sa ya kamar shi namu kuma pause shi mu je wurin maza mu gwada muku completion duka gaba da pause shi in ka zo wuta to ga air condition mashin shi na fan waje kenan wurin mazan nan kenan air condition na an sa air condition ga kuma shi ma an yi ne, an sa ba wani matsala yanzu ruwa kuma akwai ruwa akwai zamu na je gwada muku rijiyar da aka gina ruwa na nan akwai za mu je ba wani matsala mu shiga cikin misali to nan nan da kun san da zaman shi don mu muka fara wurin mazar tiga su zo isa su gani su gan air condition na an sa shi ga shi nan ga air condition na an sa air condition ga air condition guda nan guda biyu ne ga ruwan ruwan nan na nan ga ruwan zuwa garuwan na yana kuli yana kuwa yaro yana can to kaga shi kuma yana nan na air condition nan kuma ga hose wanga hose ne ake yi a doki a dibiya nan da yanzu ana wanke mutane tun da muka soma muka hude nan an wanke mutane sun kai wurin ashirin da wala bai sai a sai an kashe an wanke mutane sun gama ashirin da wala to yanzu ta duba mun zo da likafani akwai likafali likafali ke kake kallon shi ga mun zo da shi an yayyanka musu da komi mun kan ga abin dokan gawa abin dokan gawa ke ga yanzu aka ka yi shi street ga abin dokan gawa ga shi nan da mun kawo da da shi gudan ga kuma mu kai wurin matar wannan ga ya zama na wurin mazan wannan ga da shi wurin matar ka fosa shi wurin matan ke da take kallon wurin matar mutum da ayyukan matar haka to yanzu shi kuma abin abin dokar shi ke daga na zo na ajiye wurin matan ni kafalin da kuma mun bar wani wurin mazan mu kuma doko wani kuma mu kawo wurin matan komi ya ni anybody duk mutum da ya ce maka ana da fi sabilin lahi ko kudi ayi wani abu daga makabartar kuma shi ga bai da maka gaskiya ba kamar misali na ce makabarta ina rufin inda muka yi wurin wankan gawar ga ba neman wani taimako everything is 100% done everything is 100% done Allah ya saka muku da alheri wanda suka taimaka wurin maza da waɗanda suka taimaka wurin mai wurin matan da is complete babu neman wani fi sabilin layi a kan wurin wankan gawa makabarta na kumashi it is everything 100% finished and done. Jongo la musu air condition da ke wurin matan ki ga abin da nake son kai da kai ya kai in kai samaru na da kuke kuma shi da za ku taimaka saboda lamarin barayi in da ka iya ka zo ka nemi walda mu sa mai gida sun ce wani muka sa mai gida da yana da kyau a rufe ala sa padlock saboda kan mugun mutum ya zo ya lalata shi haka kuma na wurin mazan nan shi kuma haka in da mai muyi yi wannan amma kai in da ka yi ka ka gaisa maru da makabartan nan amma anything concerning cemetery the moon peace dawa muke karban sadaka 100% done babu wani batun fi sabilillahi ka se ka post force shi wurin wankan gawan da muka yi shi muka yi rijiya wanga rijiya shi ke self wankan gawan ka duba shi gashi yana nan har yanzu yana nan yana ajiye wangan garijiya shi ruwan muka le mai pipe yake shiga ala yi da gawa wanka so nan muna da rijiya sa'annan kuma muna da mai wurin wanka har guda biyu abinda za ka yi kai in kala nan kala da likafa makabarta namu ta kumashi gashi nan rijiya ne ta musamman wanda yake an kera shi hankin jagorancin kristawa media da al'ummar duniya baki daya mai martaba sarkin zango a shantirgin baki daya alhari sultan umar faruk ne wanda yake zai don kamu na ainihin wannan wannan gudu wannan rijiya don su amfani da wannan ruwa muna fatan allah sa albarka الله أكبر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sa wannan da aka yi za su sha shi shekaru masu yawa da kuka taimaka Allah a takbiri Allahu akbar Allahu akbar yanzu ku ya ku zo aka da mu buye sarki abin da samu kenan noma ne ana miliyan amma ba mai haka ba wasu na yi wa shi na wakil na taimakon na wakil ne jama'a da Allah masu kamar man ku sai ba mai sarki ya sa ga shi ku yanka shi ku ce kun samu ka juya kamar so ka samu su sai sarki wuri ya no sarki wuri ya yi wuri ya zo wurin mota to ku te ba mana gama ku te ba shi samu su yanka bismillah ya yi ko Allahu akbar na ruwa ba kamar ruwa jirage wurin mawacin nan da kuma shaji a yanka na wurin kuma a jama'a kuma kallo. Amma da kayan mun yi shi akwai ruwa. Wanda ruwa da shi ake wani na da da kwallo. Na ake kwanar ta ni da kuma lokacin da na nan. Eh, kuma in kawo mace ana dibiya shi kan nan shi sa ruwan na bi nan shi ana wanke shi an gara yanzu mun kawo annashin ana ajiyewa an gama shi a dibiya sai sa yanzu nan kan za mu sa air condition guda nan a kuma sa mai air condition guda nan guda nan wurin matan kuma shi ma mu sa mu saya aikin makabira zance na na karshe aikin makabira yana da yawa wani bangare kenan da ainihin dan mu halifa ya dauka shi sa yan waye kaman kungiya da suka kawo wannan kudi kuma ko ku zo mu nuna muku akwai bangarori da dama yanzu haka muna maganan ga muna bukatan pol na letter ruwan rijiya yanzu da yake yau da aka buye sa ruwan da kare da akwai ya abin da za su sa shi da kan shi aka buye ya saya fari ruwa ne ya zuwa na wani gina sarkin zango da kan shi da ainihin wata masu

wanda ya yi wankan gawa yau har ya je shi ya sa karshe amma dai birinci yana zuwa abincin da zai ci ma yana gagarar shi yana bukatar wani abu shi ya zama magana to so da yanzu muna roƙon su ne wanga abin da yawa Allah ya kawo nan ya kawo abin da su ma za su taimaka yaya za a yi wanda zai zauna nan a samu kuriya bashi wanda suke can ya za a samu rafa su cikin wani wahala na mun gode jama'a su kawo taimako yadda za a samu a tsaftace wurin nan yayi kyau su wannan kungiyar peace dawa Allah ya taimake su sarkin zango kuma zamanin shi ya kyau saboda zamanin shi mun ga ababa da dama da yake ya faru na ci gaba ba kowa ke samun wannan ba baiwa ne na Allah to Allah ya kara mai daraja Allah ya bashi yawancin rai da lafiya Allah ya bashi hanya da zai taimaka zafi wurin wankan gawa ne insha Allah kuma shi don so da ya fara aiki na biyo shi mistake da muka yi can shi ina gyara shi to mu namu ne batun ruwan zafin da wurin wanke hannu da waɗansu ababa mun ma mun ɗauka kuma na wata ranar wanda shi kuma mun ɗauka mun kuma na da wani nan ɗaya wa ran ba ba da wannan shi kungiyar mu da muke rike da shi ba saboda shi ne da shi ne ko lokaci na bai mana na duwa na karshe ne in Allah ya sa an kare mu mun zo mu yi na ko na baba mun zo mu yi wanda ya saurar shi mun kare sa mu tafi mu mun gode kwarai bisa mun saya madadin sarki da sauran sarakai da jama'a duka hadda ainihin shi halifa da kuka zo da abin kuka ce sarki ya bashi shi ma yana godiya kuma musulman gane duk baki daya suna godiya don aikin da za a yi da shi aiki ne na musulman gane duk baki daya don duk abin da ya shafi musulmi daya a nan kuma shi to ya shafi duk wani musulmin da ke gane ya shafi duk wani musulmin da ke afirka haka ya shafi duk wani musulmin da ke duniya sai sa muna muku godiya da fatan ubangijin allah ya saka muku inda kuka bi kuka fi da kudin allah mai da jama'a muna ta hanyar magazin nan to muna kare godiya ma Allah sannan ma ainihin wayan ga kungiya inda 80s kenan sun taka rawan gani kusan sun bude muna wani kofa kuma da ne ya kamata ce kuma mun bude wani kofa saboda kar wani ce kamar amai ro kan shi ne wankan dawa wanda Allah ya mara su. Sare. Malam Usman. Ina ganin Malam Usman. magana. shi ke ci yana kula da gawawwakin mu kuma mai martaba sarkin zango da sarakan da da limaman gari shi ke daukar nauyi kudin dakin shi kudin abincin shi komai shi sarki ke dauka har ubangijin allah ya kire shi kuma maganar da baban nan ya yi ina gani gaskiyan magana ne in aka samu sabo kar a manta da shi abinda aka yi wa malam usman shi ma a yi mai eh wannan mun yadda da maganan ka kuma za mu doki wannan dama kuma mu yi maka godiya kan abin da ka ce kungiyan za su yi eh, yayi sarki ya zo ya zagaya ya duba ya ga abin da kuka ce za ku yin shin kun yi ko ba ku yi ba sarki ya zo ya duba isa mun saya madadin sarki da sauran sarakai da jama'a duka hadda ainihin shi halifa da kuka zo da abin kuka ce sarki ya bashi shi ma yana godiya kuma musulman gane duk baki daya suna godiya don aikin da za a yi da shi aiki ne na musulman gane duk baki daya don duk abin da ya shafi musulmi daya a nan kuma shi to ya shafi duk wani musulmin da ke gane ya shafi duk wani musulmin da ke afirka haka ya shafi duk wani musulmin da ke duniya sai sa muna muku godiya da fatan ubangijin Allah ya saka muku inda kuka bi kuka fi da kudin Allah mai da kika namu ne batun ruwan zafin da wurin wanke hannu da waɗansu ababa mun ma mun ɗauka in kuma na wata rana wanda shi kuma mun ɗauka ko kuma muna da shi ne shi ne ko lokaci na na karshe ne in Allah ya sa an kare mu mun zo mu yi na ko na baba mun zo mu yi wanda ya sauran mun kara samun tafiya alhamdulillah wannan abin da ya faru da muka taru na jima wannan abin na zuciya saboda damar mu nan sun ce ya yi aka zo aka yi wurin wanka na gawa daga cikin makaranta. don ba su sani ina jin da daman mu nan da muke nan magan da zan ga yawa wa sani ina jin sun mu yana 65 ko 67 an samu wani hatsari daga hanyar akura. akwai baban mu ciki shi ma a yi mai haka eh, wannan mun yadda da maganan ka kuma za mu doki wannan dama kuma mu yi maka godiya kan abin da ka ce kungiyan ku za su yi eh, Ya yi sarki ya zo ya zagaya ya duba ya ga abin da kuka ce za ku yin shin kun ko ba ku yi ba sarki ya zo ya duba na ga batun wanda zai yi wankan gawa a wannan wuri ina ga bamu da matsala kamar moce domin waɗanda suke ginan kabari daga nan su da kansu suke magawa yi wanka saboda kamin ainihin wannan gida ya zo ina ga muyi magawa yi wanka dewa a nan makabiran ai mun gane ko muna da su kamar su musa kilako suna nan daban-daban daban ina ga kamar Inda an yi wannan gida har za zo da gawa eh, ana neman wanda zai mai wanka ba batun mutum guda bane nan makabira muna da mutane da suka fi ashirin da za su yi su yi magawa wanka muna da mutane da suka fi ashirin da za su yi su yi magawa wanka sa'an nan batun daukan nauyi wanda zai wanki gawaye a wannan bigiri ina ga wannan ba zai zamo nauyi akan manyan gari ba wannan nauyi ne akan duk wani musulmi ga baki daya da wannan gida gidanmu gida gidanmu kuma shi kamar da aka yi bayani mai martaba sarkin yarbawa ya yi bayani malam usman da iyakan riko na girma da daraja Hello.